daidai da shashi daga ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma wannan ne kasan na nawa ne ashirin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiƙe sira na Profesa eh, Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi bayan da mala ya kawo mana tarihin ainihin wato ginin Ka'aba yadda ta faru ainihin a jahiliya da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da kyakkyawar gudunmawa wajen haɗin kan al'ummar shi daga wasu ta hanyar yaƙi sai yanzu mala yake cewa ma za nastafidu min hadisati bina'il ka'aba wa tahkimin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadha an-niza' alladhi waqa'a bayna qaba'il quraish ma za nastafidu min hadisati bina'il ka'aba menene za mu amfana da shi daga wannan tarihin ginin ka'aba wa tahkimin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadha niza da kuma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya a wurin wannan jayayya allazi waqa baina qaba'il quraish wadda wannan jayayya da ta faru a tsakanin kabilun quraishawa manzon Allah ya hukunci a tsakani waɗanne darussa za mu ɗauka awwalan malam yace عندما قالوا لا تدخلوا في بناء هذا البيت مكسبا حراما من كسب بغي أو مظلمة أو ربا yayin da ƙuraishawa da suka zo gina ka'aba suka ce kar ku shigar da kuɗi ko kuma dukiya ta haramun wadda aka same ta daga aikin karuwanci ko wani zalunci ko riba yayin da laraba suka faɗi haka ya zama doka wajen kada a gina ka'aba da kuɗin haram يدلنا هذا على أن العرب كانوا يدركون دناءة كسب الربا wannan na nuna mana cewa lallai larabawa sun riski kazanta ta tara kudin riba ولذلك فهم يحذرونه don haka suke kyamar wannan irin dukiya fi bina'il ka'aba wajen gina ka'aba ماذا نقول عندما نرى العرب قبل أن يكرمهم الله بنعمة الإسلام يعرفون دناءة الكسب الربوي wa yahrisuna ala tathhiri umurihim almuhimma hu? malam yace ya kamata mu tsaya mu tambaya me za mu ce a yayin da muka ga larabawa kafin Allah ya karrama su da ni'ima ta addinin musulunci Ya ya'rifuna atal kasbir ribawi sun san kazanta ta tara kudin riba wa ya yahrisuna ala tathhiri umurihim suna kwaɗayin tsarkake al'amuransu almuhimma minhu duk al'amarin da yake da muhimmanci suna kokarin tsarkake shi daga riba me za mu ce wal yawm ba'da an manna Allahu 'ala ummati bil islam a yau bayan Allah ya wannan al'umma ta laraba ni'ima da musulunci wa kafaratil amwali da yawan dukiya idza bir riba yantashiru bainal muslimina sai ga riba na yaduwa a tsakanin musulmi me za mu ce laraba a wannan hali laraba san da suke jahiliya jahilai ba su da wata shirya ko kwaya ɗaya amma suna ganin duk wani abu mai muhimmanci to ka a saka riba a ciki ka a saka dukiya haram a ciki yo me ya samu musulmi yanzu shi nan musulunci na cikinsu amma kuma riba tana yawo cikinsu wa yusbihu amran ghaira munkar riba ta waye gari ta zama wani al'amari ne ma ba abin gudu ba ba abin kyama ba an yakuna li ba'd al muslimina musahama ya zama a samu wani daga cikin musulmi yana da hannun jali fi bankin a cikin wani banki au sharika ko kuma wata ainihin wato sharika kamfani atamidun riba asasan likasbiha wanda wannan banki ko wannan kamfani ya mai da riba shine asalin tattalin shi ko kuma shine tushen jalin shi sai ka ga yau musulmi yana da hannun jali a cikin bankin da yake da riba sai ga musulmi yana da hannun jali yau a cikin kamfanin da yake riba ce ba madogarar kasun bayan tattalin arzikin wannan kuma baya kyamar wannan abin ko kaɗan kufaru makka ga kafiran makka ya yajma'una ala dana'atin riba sun haɗu gaba ɗayansu a kan ƙazantar riba wa yataharrazuna min idkhali kasbihim fi imaratil ka'aba dan haka suna ganin aibi ne shigar da dukiyar da suka same ta ta hanyar riba wajen raya ka'aba wa fil ummatil islamiyya man yata'ata riba fi mat'amihi wa mashrabihi a cikin al'ummar musulmi a yau akwai wanda ya mai da riba ita ce hanyar cin abincin shi da abin shan shi wa mat'ami auladihi wa maskanihim ya mai da riba ita ce hanyar ciyar da 'ya'yan shi da kuma ba su wurin zama mal jadidu idan alladhi abafahu lana addin to inda har ya zama a wannan halin da musulmi suke ciki a yau in ka hada da halin da laraba suke a jahiliya wani sabon abu ne musulunci ya zo da shi kenan inda musulunci bai zo da hana riba ba kenan yanzu musulunci ne ya zo da halatta mana riba tunda su larabawa suna kyamata ga abu mai muhimmanci mu kuma yanzu muna saka ta kuma muna shiga cikin duk harkar ta baki daya to shine mala yake cewa man jadidu idan allazi adafahu lana ad-din idza kunna lam nasma li tawjihatihi fi amrin kana mahzuran hatta fil jahiliya wani sabon abu ne wanda addini ya kawo mana kenan idan ya zama ba mu ji shiryarwar addinin ba hatta ga al'amarin da yake a jahiliya ma abin kyama ne a jahiliya ma abin kyama ne kuma yanzu ana musulunci ba a kyamar abu shine islamun bila shari'a kun san asalin christianity dinin ne bila shari'a addini ne ba tare da shari'a ba to haka yau musulmi suke son a mai da musulunci ya zama islamun bila shari'a mecece shari'a la yi umar wa la ha. ba za a ce bari ba ba za a ce yi ba to musulunci yau haka musulmi suke so a mai da shi kamar yadda christianity yanzu duk wani ɗan iska zai iya yin kiristiyaniti za ga gariyar 'yar iska karuwa ce duk fastocin duniya sun haɗu karuwa ce amma saboda kawai in za ta yi drama za ta makala cross a wuya kuma an yi magana za ta ce hallelujah don haka kawai suna ƙaunarta su ne mata tafi sun kau da kai game da duk abubuwan da take shine dinin bila shari'a in dai har addinin musuluncin da muke yi yana kyamatar da mu abubuwan da suke na kyama ne daga ciki har da riba amma ba za mu bari ba to me musulunci ya zo mana da shi kenan ma'ana me bambancin mu da jahiliyar kenan babu hasali ma gwamma jahiliyar kenan domin ita jahiliyar mutuncinta da muru'atta da dattawanta da fuqaha'unta da mujitahidanta sun haɗu akan cewa riba a bar kyama ce kuma jahilan da muƙalladan jahiliya da muƙalladan mujitahidan. sun amintu da wannan fatawar don haka ba sa aiki da riba a cikin abin da yake da muhimmanci a yanzu duk iliminka in ka ce kaza riba ne a bashi to dalili ne akan a kyamace ka yanzu dalili ne akan a kyamace ka Allah ya kiyaye innahul ghazul yahudi li amwalina malai yace ba komai bane yaƙi ne na yahudawa ko yaƙi ne ba yahudan yaƙi ga dukiyoyinmu fa asbaha malu fitnatan don haka dukiya a yau ta waye gari ta zama rikici tun silba ba'da dinahu hatta na mantar da wani addinin shi mana yace fa yaqdamu maka fa yuqaddimu maksaban sai kaga yana gabatar da ainihin wato hanyar nema wadda take muharraman wadda take haramun ce ala amrin shar'iyyin ga al'amari wanda yake na shari'a ne jama'a kun ji wannan saniyan na biyu kad yabdu li ba'dhin nasi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama sahal to sai kuma a dawo wani ilimi za mu ɗauka dangane da sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya a tsakanin waɗannan kafiran ƙurayshawa da suke harin yaƙi wa junansu akan ku ganin sai kaza malam yace ta iya yiwa wani ya ga cewa wannan abu ne mai sauki ma'ana ba wani abu bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wanda har zai ba da sha'awa ta iya yiwa wani ya ga cewa wannan wani abu ne mai sauki kafin mu tsallaka mu tafi da wannan ga wannan jama'a ina son tuna sashe ku maganar da ne a karatun da ya gabata akan cewa yayin da malam ya kalli riba ta wannan nahiyar ni kuma zan kalli riba ta nahiyar da ne ishara akai ita ce wannan ka'aba ce kewaye ta suka yi da gumaka suna bautar Allah tare da wani wato suna shirka amma fa duk da haka suna ganin cewa darajar ka'aba ta kai ka a gina ta da kuɗin haramu, a yau malamai ne za su yi fatawa a kan neman kuɗin da kake haramun ne ko kuma su malaman nan su yi fatawa a kan cewa su ba su san ina alhajiwa ne yake samun kuɗi ba suna zargin tsafi yake suna zargin ɗan cult ne amma za su ɗauki takaddar ƙungiyarsu ko masallacinsu da stamp ɗinsu su sa hannu suna neman ya zo ya gina musu masallaci ko kuma taimakon masallaci ko taimakon makaranta kun fahimci maganar da nake so ni maganar ita ce idan ya zama mushirikan jahiliya suna kyamar gina ka'aba da dukiyar haramun yanzu malamai ne suke rubuta wa mutanen da su ne malaman suka hukunta kudin shi na haramun ne ko ba su sanya ike samu ba ko tsafi yake ko ɓarawon gwamnati ne amma kuma sai su rubuta mishi takarda ya zo gina musu masallaci don haka idan malam ya kalli rudanin da al'ummar musulmi suke ciki da ya kira al'ummatul islamiyya ni kuma ina kallon rudanin da wasu malamai suka shiga ciki ne musamman a ƙasashe irin namu su nan su ne za su hukunta cewa wane fa matsafi ne wane fa ɓarawan gwamnati ne wane fa kaza ne amma za su je su nemi ya biya musu tikitin umara ko tikitin hajji da za su tafi su yi aikin hajji ko umara a ka'abar da su mushrikan jahiliya suna ganin rashin dacewar a gina ta da dukiyar haramu shi kuma yana ganin halaccin a tafi ainihin da dukiyar haramun ɗin wanda shi ya hukunta haramcinta to ku yi taka tsantsan saboda idan ba yi hankali ba a cikin harkarka ta malanta sai ka yi wa kanka tifka da warwara ka lura ko baka lura ba ina fata an gani abinda nake so ku tuna kun tuna tarihin nan da muka zauna muka karanta a wurin nan cewa rashin kuɗi ne ya kai su suka fitar da alhittin wannan katanga suka kasa gine ta ta ƙarasa ka'aba wannan ke nuna muku ashe kuma musulmi yanzu ku rayu a masallaci musalla ya fi muku mutunci da ku gina da dukiya haramu kun fahimci fikihin jama'a idan ya zama sun gane muhimmancin ka'aba ya kai kada a gina ta da dukiyar haram gwamma a yi katanga iya katanga da kuɗin halal dan mai ku za ku matsa cewa to tun da ku rasa yadda za ku yi a iya zo gina mana Allah ya sani mu dai ibada muke so bi a'a duk kuɗin da kuka kyamace su kar ku sake a kawo muku su masallaci ku rayu a rumfar kwano idan ka wa cewa da'awarka sai ta samu kaza sai ta samu kaza a halin baka da halin yin kaza din wannan shine zai sanya ka ka tursasu zuwa ga mafi kaskanci na zubar da mutuncin da'awar kafin a kai ga gina maka masallaci da ka sai zama ka zo ka ga masallaci ya kai masallaci amma sai ka zo ka ga riɓaɓɓiyar da'awa ake yi ka zo ka ga makaranta ta kai makaranta amma manhajiya ta 'yan bidi'a ake bi don haka ku gane muhimmancin samar da karatu ingantacce ya fi samar da ingantacciyar makaranta kamar yadda samar da ingantacciyar sallah mai yanci wadda za a je wurin Allah ana da hujja a kanta ta fi samar da masallaci ingantacce tare da rubabbiyar sallah so da haka ku tsaya ku lura game da wannan wannan na daga cikin kabiyyar da nace na ga malam bai daga kai ya lura da ita ba ko ya kawo ta me yiwa ko bai faɗaka eh, da ita ba ne ko kuma ya faɗaka da ita amma ganin ba ita ce take da muhimmanci ba musamman ga bi'ar da yake rayuwa amma mu anan ya kamata mu tsaya mu lura da wannan yawanci mutane za su je su yi karatu su dawo sai su ga cewa su fa yanzu suna duba shi yanzu digiri yake da shi shi masters yake da shi shi ya haddace qur'ani to a ce yanzu kamar shi kuma yanzu ya zo ya kafa rumfar kwano ko yanzu ya zo ya samu wani karamin masallaci ya fara da'awa ai kamar shi ya kamata a zo a same shi da wani katon gini ne wanda duk garin babu kamar shi to sakamakon sai ya samu wannan to zai yi abubuwa da na zubewar mutunci saboda haka gauruka da yawa za ka shiga gansu da turka ɗirkan masallatai da manyan malamai masu karatu amma sai ba ba sa iya kataɓus sai kasa gane me yake faruwa sai ka ga ne da kake jin labarin shi yana da kazar-kazar ya aka yanzu kuma ya da ya susuce ya aka ba zai iya muqara'atul hujja bil hujja ba me yasa ba zai iya muqara'atul bid'a bis muqara'ati shirk bi tauhid muqara'ati dhulm bil adal me yasa ba zai iya haka ba saboda kafin ya tafi makarantar ya yadda shi ba kowa ne dan haka zai ci abin da ya sauƙaƙa ya kwanta in da ya sauƙaƙa amma ya faɗi gaskiya dan haka kowa na shakkar shi amma yanzu da ya dawo sai ya ɗauka wa kan shi kamar ni mai digiri kaza mai phd kaza mai masters kaza kamar ni da ne karatu a ƙasa kaza ni da nake daga jami'a kaza kamar ni kuma tsaya a irin wannan wurin a'a dole ne a san yadda za a yi to sakamakon haka dole za a je a bada kai ga azzalimar gwamnati dole za a je a bada kai ga fasikan masu kuɗi dole ne za a je a sassauta ra'ayi da 'yan bid'a waddu law tudhinu fayudhinu to da ka sassauta ku za su gina maka masallaci za a yi maka makaranta to amma daga lokacin kuma shikenan sai ku ji ya ce don haka ku gani Laraba wannan sun liski muhimmancin a tabbatar da ka'aba ba tare da ta cika ba wajen ginin ta, amma dai ya zama dukiyar ta halal domin mai domin wannan ɗakin na Allah ne zama kun fahimci wannan fiƙi to kowa ya je nazari Kar ka taɓa ruɗar kanka cewa kai ya kamata kamar kai a ce kana hawa mota kaza ko kana da gida iri kaza ko kana da masallaci ko makaranta iri kaza ka fara duba kai za ka iya wa kanka ba za ka iya ba to manta da kai ba kowan ba ne kenan in ba haka ba sai an rugurguza ka sai an watsa da'awarka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce kad yabdu li ba'd nasi أن هذا الرأي a جاء به الرسول صلى الله عليه وآله wasu mutane suga cewa wannan ra'ayi da manzon Allah sallallahu ya zo da shi na iya sulhunta kafiran nan ai abu ne mai sauki wa min al mumkin an yahtadiya ilaihi kullu insani kuma wannan ra'ayi ne wanda kowane mutum ma zai iya gano shi lauta lau na. amma fa da za mu tsaya mai tunani za mu gane anna sadata ƙuraishin shugabannin ƙuraishawa wa uƙala'aha da kuma masu hankali daga cikin larabawa jalasu fil haram sun zauna a masallacin harami salasata ayyamin wa hum yatadawaluna al-amr fi ma bainahum suna ta tattauna wannan al'amari a tsakankaninsu hatta ta mu, har daga ƙarshe dai suka haɗu suka yi rantsuwa wata halafu alal qital suka yarjejeniya akan kawai mafita ita ce yaki duk kaifin hankalinsu da shekarunsu da dadewarsu a duniya da gogewarsu sun kasa gano duk tattaruwarsu a haɗu a shimfiɗa yadi guda ɗaya a haɗu a gungura dutsen nan ya hau kan yadin kowace ƙabila ta riƙe gefe sun kar gano har na kawai da su ta buga sai sai ga kawai a yi yaƙi kawai to kai da kake ganin cewa wai abu ne mai sauki waɗancan sun fi kaifin hankali da tunani suna rayuwa ne rayuwa babu ƙaran ƙarfe babu wani rugugin jirgin sama duk mutumin da yake rayuwa rayuwa safiya ala tabi'a ya fi wanda yake rayuwa ruɗaɗɗiyar rayuwa gurɓatacciya irin wannan tamu haka siddan sai ka ji kanka na ciwo me yasa ka kwanta da daddare ka kunna iya condition ya tikake kwakwalwarka har gas ya taru a cikin kwakwalwarka baka sani ba jikinka ne ke daukar sanyi kwakwalwarka fa a ka kwanta da daddare ka kunna ko ina ka kunna fanka ko kuma ka kwana a gidan siminti gidan da aka gina shi da siminti wunduna ba su ji ba ko kuma wundan ya ji amma dole duk ka daddode saboda tsoron barawo amma shifa ya kwana ne a bukka akwai wadatacciyar iska tana shiga shi tana fita shi ya sha ruwa mai daɗi na ɗabi'a mai sanyi sanyi na Allah ba sanyi na firiji ba yana rayuwa ala ɗabi'a duk dabbar da zai yanka ya ci zai ci ta ne a bisa ɗabi'a kai kuwa duk dabbar da zaka sha ta riga ta sha abubuwa ta ci abubuwa te marmaza ta kumbura haka ba ta je kuma te ta yi a jikinka saboda haka tunaninka ba iri ɗaya ne da nashi ba amma duk da haka suka kasa gano mawarwaran matsalarsu sai ga cewa ba abin da ya fi dacewa sai yaƙi to wannan tunanin na annabi ya kamata ka fara tunani wahayi ne Allah ya kimsa mishi na ilhama tun wancan lokaci ba haka siddan bane ya sha bamban da sauran yan adam abin da karatun yake so ya ce maka kenan in ba haka ba inda suke rayuwa nan yake rayuwa sun girme shi sun fi shi yawa sun fi shi gogewa sun je inda bai je ba sun ga inda bai gani ba amma me yasa yana yaro dan shekara talatin da biyar ya fi su tunani shi kadai su kuma ga su nan da yawansu ba banza ba ina fatan an gane don haka ku ji mala yake cewa walam ya tawassalu ila hazar ra'ayi duk da yawansu ba su iya kaiwa zuwa ga wannan ra'ayi ba summa ya'ti Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yasgharuhum sai ga akan muhammad sallallahu ya zo gare su shi a wajen shekaru ƙasa yake da su wa ya'ti bi hadha al-hal at-tawfiqi yazo da irin wannan warware matsala wadda take ta gamdakatar allazi a al-jami'a wadda ya sa dukkaninsu suka ji bishtirakihim fi wadda hajari kowa a jika ya ji cewa eh shi ma yana da tarayya a wajen ɗora wannan dutse wa naz'i fatimil qitali da kuma cire irin wannan lagwani na yaƙi allazi da ya bainahum wanda ya kusa ya ainihin tsakaninsu? a tsakaninsu mimma yubayyinu التميز الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم duk wannan na daga abubuwan da ke nuna maka akwai bambanci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma sauran jama'a gaba ɗaya jama'a kun ji haka wannan ra'ayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ra'ayi ne ba tsantsan ra'ayi ne na ɗan adam na gama gari ba tunda in gama garin ɗan adam ne ya kamata dukkansu da suka haɗu su iya fito da wannan ko to wannan me yake nuna mana ashe dukkanin waɗannan philosophers da ake fama da su yau a Najeriya da dukkan waɗannan free thinkers da ake fama da su a duniya ba za su iya kawo wa duniyar ita kanta ba wai addini ba addini kan dama ya fi ƙarfin duniyar ita kanta ba za su iya warware matsalolinta ba ku yanzu Najeriya ta yi running out of hand ta fi ƙarfin waɗanda suke mulkinta game da harkar tsaro game da harkar ruwa game da harkar wuta game da harkar asibiti game da harkar ilimi game da harkar komai duk wani mai ilimi da kake jin shi ya dace a ɗauko a sa a fage kaza na ba da shawara an ɗauko shi an sa duk wani tsohon malamin jami'a da profesa da ya je ya yawon duniya ya yi aiki a majalisar dokoki majalisar tarayya majalisar ɗinkin duniya majalisar ko'ina za a ɗauko profile ɗin shi a ɗauko tarihin shi a duba sai a ce ba wanda ya dace game da ainihin wuri kaza ya rinka ba shugaban ƙasa shawara akan kaza sai kaza amma har yau tun da aka haife ka har zuwa yau wacce matsala ce ka san ƙwaya ɗaya an yi maganinta ka auna da kyau ka gani tun da aka haife ka har zuwa yau wacce matsala ce ka tashi da ita ka ji waɗanda aka haife ka a tsakaninsu suna kuka a kanta saboda ƙarfin ba da shawara da ɗimbin masu ilimi da ke ƙasar a yau an iya maganin wannan matsala kullum ka kama gidan rediyo ko jarida ko ina ka kama za ka ji an ce ana ta tattaunawa game da samar da wutan lantarki kaza wutan lantarki kaza tun da aka haife ka ake wannan maganar har yau ba inda al'amarin wutan lantarkin ya gyaru in ma ya gyaru kwana biyar to sai kun yi wata biyar kuna biyan harajin wannan gyaruwar da ya sha da kuka sha ka duba ruwa ke ambaliya yana cin mutane haka ne amma an kasa yadda za a tattare shi a gyara shi ya dawo ya zama abin da zai amfanar da mutane su sha Ni yadda kai nan da watanni hudu masu zuwa za ga an fara yawo da bokitai ana neman ruwa ruwan da za a sha da wanda za a yi wanka tun da ka tashi cutar kwalara take kashe mutane a najeriya har bana tana kashe mutane a najeriya me ke haifar da cutar kwalara kazanta shan kazamin ruwa da zama a kazamin wuri tun da ka tashi cutar malaria take hallaka mutane hakika masu tarihin najeriya sun ce daga cikin abin da ya gallabi turawan mulkin mallaka suka yi marmaza suka ba da mulkin kai shine sauro da ya gallabe su sauro ya gallabe su da cutar kwalara ai da cutar malaria da haka suka yi ga ai marmaza a ba mutanen nan su je su karata amma har yau an kasa maganin cutar malaria din nan a ƙasar nan amma a ɓangarorin duniya yanzu sai dai an wa yara health education su ji labarin akwai wata cuta mai suna kwalara ko malaria amma a ƙasar mu duk an kasa maganin waɗannan ashe daga nan za ka gane cewa dukkanin waɗannan masu digiri da masters da phd da professors da waɗannan lecturori da sssa wane ne senior special advisor ko duk da waɗannan consultation da wane ne consortium duk ba za su iya warware matsalolin nan ba ba abin da zai warware matsalolin sai an samu jagoranci daga hasken wahayi yanzu wannan irin sarrafa al'umma su zauna lafiya da annabi haske ne na wahayi haske ne na wahayi kai dai ka san dadewa ce a duniya sun girme shi dattawa ne sun je kasar sham sun ga reverend kaza sun ga professor ba irin mutane sun iya kasuwanci duk wata kutun gwila waɗannan sun gama kaiwa matuƙa a makirci amma sun kasa wa matsalar su makirci su kwantar da ita matsalar tana neman ta hada su su yi yaƙi a tsakaninsu hakan nan dai muna buƙatar hasken wahayi a ko'ina na rayuwarmu duk da muka rabu da hasken wahayi to mun shiga matsala salisan inna ra'ayal jama'i allazi sadara min al-qurashiyyin ra'ayin nan na taron dangi wanda ya fito daga ƙurayshawa Muhim Haular ka'aba a halin gasu a zazzaune kewaye da ka'aba wani ra'ayi ra'ayin cewa an yadda wanda di ya zo daga nan ya warware hina ma aqbala Muhammadu sallallahu alaihi wa jami'an yayin da muhammad ya fuskanto gaba ɗaya sai suka ce rabina mun yadda ja al-amin ya zo rabina mun amince ja muhammad muhammad ya zo hamar ra'ayi fi muhammad kaga wannan ra'ayi da suka faɗi game da muhammad sallallahu alaihi wa sallam na budda an naqifa indahu wa naqul dole ne mu tsayu a wurin wannan ra'ayi mu ce inna qtina'an nasi bika mahama jadda lis ko muhimmin jiddan lis minka yanzu kuma zai fara magana da kai ne a matsayinka na mai da'awa amma a matsayin ka tukuna na ɗalibin ilimi tun da farko cewa gamsuwar da mutane za su yi da kai har ya zama a ce an amince da kai mutanen da sun haife ka su suka zauna suka ɗaura auren uwarka a cikinsu akwai dattawan da wata ce ta goyo uwarka aka kawo ta ɗakin miji a cikinsu akwai limaman da su suka yi ɗaurin aure ko raɗin sunanka amma su dawo gaba ɗaya su ce rabina ja Aminu. rabina ja a muhammad ya kamata mu tsaya mu lura ya aka har aka samar musu da irin wannan gamsuwa a zuciya matakin farko mala yana son ya ce ba za su taɓa yadda da kai ba sai kana zaune cikinsu daga ran ka ce su ƙazamai ne su kafirai ne su 'yan bid'a ne su fasikai ne ka tashi daga cikinsu ka koma cikin yan uwanka masu tsarki kuka ware har abada ba za su yarda da kai ba sai ka zauna a cikin su ka ji ka'ida ta farko da malam ina kawo maka jis din karatun ne ka'ida ta biyu ita ce in ka zauna cikin su din su ga kyawawan ɗabi'u in ka zauna cikin su din kar ka kwaikwaye su in ka zauna cikinsu su din kar ya zama zama ne na tsogala da wulaƙantawa, zama ne na lakum dinukum waliyadi suna nasu kana nasu eh, kana naka idan ka sake ta kwaikwaye su sun san ka lalace ba za su ce rabina ja a muhammad ba rabina ja al'amin saboda me su sun san lalatattu ne kai ma lalatacce ne don haka ba za su yadda da kai ba idan ka tashi daga cikinsu ka koma gefe guda nan kuma wata gaba da kiyayya ta shiga tsakaninka da su yadda ba ma za su taɓa sauraron ka ba don ba su sanya kake ba amma kana zaune a cikin su su ƙazamai ne sai ka kauce wa su kai kuma kana nagarta to suna nan suna lura da kai turan da ta rikice irin ka kaɗai ba su saurara ba za su saurari irinsu ba kuna fahimta karatun nan bari mu ja bakin ku ci in yace inna an nasu bika gamsuwar da mutane ba su yi da kai muhimmin jiddan yana da matukar muhimmanci lissama'i minka don su saurare ka sai sun gamsu da kai tukuna sannan ba su saurare ka falikhtilatu bin nasi don haka cuɗani da mutane ka zauna da su a anguwa ka zauna da su a kasuwa ku yi makaranta tare da su wata arruf alaihim kuma wannan ya baka damar kai ka san su wata ma'ahum kai mu'amala da su asasul lidda'iyati ila Allah wannan tushe ne ga mai kira zuwa ga Allah dole ne mai kira zuwa ga Allah sai ya zauna cikin su sai ya yi mu'amala da su ya san su su cuɗanyi da shi ya cuɗanyi da su kun wannan shine asasi na da'awa kun ga wannan shine abin da na dade ina faɗi kullum matasa da in sun tashi da zafin kai sai in ce ku duba ya annabi ya rayu annabi fa bai tashi ya bar makka ba an kore shi ne da aka kore shi ya yi fushi bayi son garin yana tafiya yana kallon garin yana cewa innaki la ahabbul biladi ilayya makka na fi son ki fiye da ko ina sai dai masu garin sun kore ni da kafircin da kazantar da zina da shan giya da luwaɗi da haramci amma annabi ya fi son maka kuma zaman shi a cikinsu ya ba shi dama ya san su da kyau ya ba su dama sun san shi da kyau na haka sun iya gane bambancin da ke tsakanin shi da su suwa suka sa mishi amin su me yasa suka sa mishi amin ba ya koma bayan duwatsun nan yana zama amin za su sa mishi rabal za su sa mishi koma amma da ya zauna cikin su yana cuɗani da su ya san su suka san shi sai ya zan ya samar da wani asasi na da'awa sai ya ce walau anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama dakhala alaihim fi hadha sin da a ce annabi ya shiga gare su a wannan shekaru hamsan wa salasina sana a lokacin yana shekara talatin da biyar wahum la ya'lamuna anhu shay'an ba su san komai game da shi ba lama rahabu bihi da ba su yi maraba da shi ba a ce yana tasowa ya kai shekara ashirin sai kan shi ya zafi ya ce dole a yi hijira a bagarin nan saboda kada a lalace dole mu gudu da imaninmu abubakar mu haɗa ina mu ina mu koma kan dutse in sai koma kan dutse suna zaune a ka'aba suna wannan yarjejeniya da jayayya har suka kai cewa duk wanda ya shigo Ba suna ganin shi ya shigo sai su ce a wannan din ba su yadda da shi ba su yadda da shi ba ya ce lamara habubi da ba su yi maraba da shi ba wa lama farihu li maqdamihi alaihim da ba su yi farin ciki da zuwan da ya gare su ba walakinnahu kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shakhsan ma'rufan annabi ya kasance mutum ne wanda ya zama sananne mushtaharan bizikri AlHassan. wanda ya shahara da kyakkyawan ambato a tsakaninsu don yana cikin su wal mahmuda da kuma kyakkyawar cuɗani wasana'il jamil da kuma an yabo kyakkyawa walam yakun bi shakhsil mun'azil an mujtama'ihi annabi bai kasance mutumin da ya janye jikin shi daga wurin zaman da aka haife shi ba al-muntawi ala nafsihi wanda ya je tattaru da kanshi allazi la ya'rifu wanda bai san kowa ba wala yu'rafu kuma ba a san komai game da shi ba thumma yuridu ba'da zalika al-islah sannan daga baya yayi nufin ya gyara su wa yuridu al-qabul kuma yayi nufin su samu karbuwa wa yuridu at-ta'sir yayi nufin samun tasiri cikin su zai yiwu ba zai yiwu ba mu tsaya a nan yanzu ina son ku san daga cikin gogewa a cikin harkar da'awa shine ku rinka auna waƙi'i da yadda karatun yake shi yasa wasu zaka ga suna faɗa da bid'ar suna kira zuwa ga sunnar amma rashin auna abin da waƙe yi ya sa mutane ba sa fahimtar su sakamakon ba ma sa fahimtar su don haka ba sa fahimtar cewa abin da suke wa'azin da su suke misali jiya na ji wani irin wannan dan bana bakwai ana maganar bidiyo'in da ake da abubuwa na al'adun aure da sauransu kana ta ƙoƙarin kawo yadda shari'a ta kawo da kuma alakanta cewa inda haka mutane suke yi babu laifi su ko mutanen nan ba haka suke yi ba don haka sai ka fito ka gurje su ka ce irin abin da mutane suke yin nan ba daidai ba ne sannan ba su fahimce ka amma ka kawo cewa ga yadda shari'a ta ce kuma kana cewa da a ce mutane haka suke yi ba za su fahimce ka ba don mutanen ƙasashenmu ba sa fahimta haka sai ka ce irin abin da ake yi ɗinnan kaza to ne bid'a to sai su ce ka zage su to sun fahimta kenan sun fahimta kenan ya kamata ku gane wannan jama'a mu dawo mu auna wannan wake in gare mu mu dubi maganganun da malai yake cewa da annabi muhammad mutum ne wanda ya ware daga mujtama'in shi ku ɗauki 'yan da'awatul hijira jama'atul hijrati wat takfir waɗannan da za su ware daga mujtama su ce a koma daji a yi hijira su duwa'i a kansu su koma gefe guda ba su san komi game da abin da mutane suke ba mutane ba su san komi game da yadda rayuwarsu take ba domin su abin da suke alfahari sun je sun sari daji sun kafa gari ba sa cin haram bayansu ba sa kallon laifi ‘ya'yansu ba su san komi na saban Allah ba duk waɗannan qualities nagartattun siffofi da ke tattare da su jama'ar da ke cikin gari sun gani sun san to goban aka ce ga wani daga cikinsu ya zo yi musu sulhu sai su ce waye shi amma kai da ka haƙura kake zaune cikinsu kana zaune cikinsu fa sun san cewa kana zaune a cikinsu amma baka da halin cin haram irin nasu ran da wani ya zalunci wani sai ga sun ta wurinka da gudu sun ta kawo ƙara me yasa suka tsallake wasu da yawa irinsu suka taho gurinka ashe da kuke zaune tare suna nan suna karanta rayuwarka cewa kai ba irin ɗabi'unsu kake ba to galibin abin da yake faruwa yanzu ga matasa ba sa auna asalin rayuwar da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ce ya yi hijira ya koma daji ka ce me yasa sai ce annabi ya ce ƙarshen duniya duniya in ta lalace mutum ya hijira ya kware yan dabbobin shi wannan lokacin bai yi ba saboda akwai wasu sifofi da annabi ya faɗi waɗanda babu su a yanzu don haka da wannan zamanin da muke ciki da irin zamanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a ciki za su yi kama da juna shine duniyar bata riga ta gama rikicewa ba gaba ɗaya babbar siffa ta wancan zamani shine mutane gaba ɗaya ba sa gyaruwa gaba ɗaya ba wanda ke gyaruwa yanzu daga shekara talatin zuwa yanzu wa'azozi da da'awa da ake ya samar da gyara ko bai samar ba ko ana nan yadda ake to ko tun da daga shekara talatin zuwa yanzu ta samar da gyara ashe in aka kara wata talatin ɗin gaba gyara zai ƙaru ko kuma a karasa gyaruwa ko to sai matashi ya ce yaushe za mu zauna wannan shekaru shi wai so yake yi a yi gyaran a rayuwar shi shi ya ci moriyar gyaran ya manta cewa barna ce da ta faru wadda ta faru kafin a haife shi so rayuwar shi kadai bata isa ta samar da ita ba abu ne mai sauƙi yanzu nan ka kira kafintoci ka ce nan da karfe biyu su rusa rumfa kwanan nan amma ba abu ne mai sauƙi suna gama rusa aka ce to kuma da ita yadda take nan da zuwa jibi ba to matasa sun kasa gane haka sai su ce barnar da suka samu su suke sai sun gyara ta ta dawo ta gyaru su su zauna su ci moriyar gyaran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ji yana gani a makan ana barna amma ya zauna cikinsu duk bayan garin maka duwatsu ne da bishiyoyi da dazuzzuka da sai dai sara ya zauna da shi da abubakar da bilal su yi zamansu ba da kowa amma in kana faɗe ana samun ɗaya biyu suna ji ɗaya biyu suna gyaruwa to bai halatta ka tafi ba sai ka zauna ai ta gwagwarmaya suna ɗiba kana ɗiba suna ɗiba kana ɗiba daga ƙarshe Allah ya tabbatar da gaskiya a wannan halin in gaskiya ta tabbata kai kanka ba ta fi mutunci a wurinka amma a halin da kai kake tunani bari ka koma gefe guda in sun gyaru ka dawo in sun gyaru ka dawo kana son ka zo ka ci moriyar gyaran da baka yi wahalar shi ba zai yiwu zai yiwu ba don haka kowa ya haƙuri ya zauna a garinsu kuma zaman ka a garin ku lalataccen gari ba zai sa ka ka lalace ba nagarta za ka rinka yi wannan kenan don haka ku dubi waɗannan kalmomi yadda malam ya jero su da cewa da a ce annabi ya ware ya koma gefe guda ya tafi bai san kowa ba kowa bai san shi ba sannan kuma ya zo ya ce wai yana son ya gyara su zai yi su gyaru ba zai yi su gyaru ba don haka munasaba akan haka akwai wata anguwa nan nan kusa da mu ya kai shekara goma sha biyar limamin garin ɗan al'ada ne wanda galibi kuke cewa 'yan dariƙa. da shi da jama'ar anguwar shi suna bin shi sallah ɗan shi kuma ɗan izala ne shi kuma shi kadai ne baya bin su sallah a garin ba ruwan shi da su zai kwana a garin ba zai bi kowa sallah ba ba zai ci yankan kowa ba ba zai komi da kowa ba ran nan man ya mutu shi kenan sai shi ya je haɗo kai da ƙungiyar izala a zo ji yadda za a kwatar mishi masallaci a naɗa shi mutanen gari suka ce a'a aka yi jayayya jayayya ta jayayya har aka kai jayayya wuri na na ce a kai dan izala bai halatta kai musulmanci bai halatta ba na ce kuma ba za ku bi shi sallah ba ku je ya sami yan izala yan uwan shi ku kuma ku sami irin limamin ku ku naɗa shi ci gaba da muku limanci aka ya aka ce albani wannan hukuncin na ce eh, ni ne hukuncin na ce ku ku tsaya ku dubi sura abin mutanen gari ne gaba ɗaya sun amince suna bin babanka sallah kai ba za ka bi sallar ba a garin kake kuma sai ya mutu ka ce ku naɗa ni sallah ni in rinka muku limanci ina son kowa ya amfani da ilimi kafin hankali tukuna ya auna zai yi ba zai yi ba don haka mutane su rinka ɗaukar kansu rikicin da zai yi shi yana ganin kawai ƙungiyar izala ta zo ta yi amfani da ƙarfin izala da ƙarfin reshe da ƙarfin ina a zo a kafa shi su kuma dole su bi shi su suka gina masallacinsu ku ji fa ba ƙungiyar izala ba shi kawai alaƙar shi da limamin shi ne limamin ne ya haife shi amma fa shi ma baya bin shi sallah tunda bai yarda musulmi ba ne to a babi na adalci bai halatta a naɗa shi liman yi musulmancin ba sai su ɗauki wanda daga cikinsu ya amince ya bi limamin su sallah sai yanzu zama musulma, hakan ku aka yi shi kuma ƙarshe dole ya tashi bar anguwar to da aka samu akasin haka a wani gari shi kuma nesa da mu a jihar borno shi kuma uban shi ma haka ɗan al'adan ne shi kuma ɗan ɗan izalan ne don ya kamata mutane ku bambance tsakanin 'yan al'ada da 'yan ɗariƙa waɗannan masu wannan muguwar aƙida ta maguzanci wannan ɗan al'ada musulmi ne al'ada ce da jahilci ta mamaye ƙwaƙwalwar shi ya sha bamban da wannan wanda zai dubi ƙur'ani ya ce ƙur'anin mai manzan Allah mai da shi da fafiroma da ɗaya ne wannan zuzurutun arne ne ba wannan ake magana ba wannan ɗan al'ada ne bai ma san abin da kuke magana ba saboda haka wannan shi sai zo ya nemi irshadi daga gare ni yanzu ga halin da baban shi yake ciki gashi gashi gashi gashi to yanzu yaya na ce ya je yana rinka bin su sallah mahaifin shi ne liman idan baban shi na bada karatu ya rinka zama a masallacin ya rinka zama a zaure hasali ya fara fitowa kafin kowa shi zai gyara majalisin karatu kowa na munna da shi uban na mutuwa kafin ai wata wata kawai shi kenan sai suka fara ce mishi liman kawai suka je wurin sarki to su fa wane ne sarki ya ce dama ai ba sabani kuma don haka yanzu an waye gari can da waɗancan suka tsaya mutanen mu gentleman shine izala su sun tsaya ba za su tawo nan ba ya zama yana nan namu na ahlus sunna wannan na sarkin ma yanzu ya zama namu tunda limamin ya zama gashi gashi don haka kafin wani lokaci duk 'yan al'ada suna ta karewa 'ya'yansu da suke ta tasowa yana ta karantar da su sunna so wannan ɓarna da matasa suke gani ta faru da dadewa to wallahi tallahi gyaranta ba zai taɓa yiwa a rana ɗaya ba ka gama duk ta ka, amma ka san cewa shi kuma gyara yana da hanyar da ake yin shi ko kun fahimci wannan da kyau jama'a duk yadda guguwa ta taso da iska eh ta shanye garinka in saboda gaggawa za ka zo ka hura iska ka sa garin ya marmari ya shiga ɗaki to ko zai bi iskar su sa tafiya sau da ya kamata jama'a ku gane wannan gyara yana da irin matakan shi yana da hanyoyin shi amma saboda gari ana kafirci ana shirka sai ka auna ka ga kana wa'azi kai kuma eh ana samun wasu suna sauraron ka eh ya kamata in ka ga wasu ba sa sauraron ka tukuna kafin ka tuhumci me yasa ba sa sauraron ka ta bangaren su ka fara tuhumtar ko kai ne baka iya da'awar ba don gashi nan ashe duk yadda suke ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam din ashe sun yarda ya fi su na ka yana shigowa sai suka ce ja al-amin alhamdulillah mutumin kirki ya zo abin da zaka ce kun yadda mutumin kirki ne eh yaya ba kwa ɗabi'u irin nashi a'a su dai sun yadda yin iska ne amma shi dai mutumin kirki ne don haka in an zo raba gaddama sai shi to sai ka dubi yaya kake a garin ku. sai malam yake cewa fal khutwatul ula da'iya matakin farko na mai da'awa an yakuna fil fil maidan ya kasance a fagen da'awa haburan yana nan da shi ake yin komai in gari ne da kai ake yi arifan masani ma'rufan abin sani mudrikan li ahammiyati al-ikhtilaf bil mujtama sannan yayi kokarin gano muhimmancin cuɗani da zamantakewa tare da al'ummar dole ne mai da'awa ya san wannan shine matakin farko kana nan hadir to kun ga wannan munasabar ce nake gaya muku da haka suka ci amanan malam bakar gumi suka rusa da'awar shi ta hanyar ɗauko dr ahmad su shi domin bai kasance haburan baya wurin gaba ɗaya sanda ake da'awar bai kasance arifan bai san yanayin yaya waba'in wurin yake yaya waba'in ƙasar yake don a lokacin da yake ƙasar ma yana cikin wata rayuwa ne wadda ba ta da alaƙa da irin jawi na da'awa yana cikin aikin soja ne a cikin aikin soja likita ne kaga gaba ɗayan tunanin shi bai da alaka da irin wannan majalisin da za a zauna ana karatu an yi nisa wani ya ce ina ake madadin malam kifa mishi mari sai ce kana bacci sai a yi raha sai a wuce duk bai san irin waɗannan industrial psychology na da'awar ba sai kawai aka ɗauko shi kawai aka tsigo shi kamar yadda wani shehi ke cewa aka tsigo shi kawai aka zo aka dasa shi na kawai da ya sai da ya gurguza komai don bai san kima shi ba ka kaddara 'ya'yan masu kuɗi da ubansu zai je shagaltu da tara kuɗin bai shagaltu da gina su yadda za su yi ƙoƙarin raya kuɗin ba idan ya kwanta ya mutu duk sai su sai da gidajen su kuma kashe kuɗin su kuma dawo ground zero to sai ku auna wannan don haka industrial psychology yana da matukar muhimmanci in the field of da'awa me ake nufi da industrial psychology Shi ne sanin me ke faruwa a wuri ka tashi a cikin wurin ka san me ke faruwa a cikin wurin sannan ka wayi gari ka zama jagora a wurin to za ka iya amma kawai a ɗauko ka a sa ka saboda ka zo da digiri uku saboda ka yi karatu a misra ko a madina saboda kai ka hafizi ne ka haddace alkur'ani a akwai wani abu wanda yake ba za ka san shi ta wancan digiri ko ilimi ko hadda ba sai in a ka girma shi yasa a ƙashin gaskiya saboda Allah a yadda masarautu suka zama na gargajiya ba wanda ya dace ya mulke su sai wanda aka haifa a gidan ya girma a gidan ya san yanayin gidan a yadda masarautu suke na musulunci ba wanda ya dace zama khalifan musulunci sai wanda ya rayu a cikin wannan khilafa shi ya cancanta ba haka ba lalata ta zai yi don haka za ka ga irin matan da 'ya'yan sarakuna suke aure daban ne ku lura da kyau ba za a yadda ɗan sarkin garin nan ya ga 'yar talakan garin nan dukkanta ya aure ta ba ba zai yiwu ba don yanzu haka akwai wata babbar fitina da wani kasaitaccen sarki yake fama da ita uban shi ya mutu yana karami na ka yawa gari baya jin magana kowa da ya tashi sai ya auri yar mai wanke-wanken gidansu uban shi ne sarki mai daraja ta ɗaya sai uban ya rasu shi kuma shekarar shi sha takwas da ya taso yana ɗan shekara ashirin da biyu za a yi mai aure ce shi ba wadda yake so sai wannan ya wadda uwarta wanke-wanke take a gidan sarki ya ce shi ko ita yake so aka juyin duniya ya ƙi sauraron maganar uban kowa har da kanin uban shi da ya zama sarkin haka rabu shi dole ya je ya aure ta yana ne ya zama babban ɗan boko ya babban ma'aikacin gwamnati shikenan ita ba ruwanta ita ba kowa bace kuma bata san ma ita wace ce ba bata san waye mijinta ba da kawai da ya sake ta sai ta koma Kaduna tana iskancin ta kawai ana nan sai kanin uban nashi ya rasu yanzu sai aka ɗauko shi aka naɗa shi sarki ita kuma tana nan tana yawo da ɗan gyala a cikin garin Kaduna tana ɗago gwarago da gani ta so kuɗi sai ta je ta ce ba ta kuɗi ba haka ba za ta fito jarida ta faɗi tarihin shi ne mijinta a hira da ita a jarida kawai ba wani abin kunya ba amma ita matar shi ce kawai ita ce matar shi da baro ba ka sai a kawo miliyan uku a bata ni da shi yake gaya min haka ita kun za da jimawa ba na haɗu da ita na ce ke yaushe ba ki kame kanki ne na ce to ba sai ku mai da ni gidanku ba na ce a kin fi ƙarfin ce to abin mu yawo ta kifa galanta haka irin yadda 'yan mata suke sa kawai tana da gwanta, ta sa bakin gilas to wannan na daga cikin abin da sarakuna suke tattare 'ya'yansu sai kawai sai ka ji kana nan zaune kai dan sarki kaza ne sai ka ji an ɗauko 'yar sarkin argungun an ce ita za ka aura ka ce a sai a ce a ai an ɗaura auren ma kana nan sai ka ji an ɗauko 'yar sarkin da magaran an ƙara maka sai dai ka auri 'ya'yan sarki saboda ita ce ta taso a gidan da ta san wane ne su yanzu ka auri 'yar talaka ba abin da ya shafe ta bata san psychology da darajar gidan ba kai dan sarki ne ran da duk gidan sarki akwai injin nika injin markaɗe ba a zuwa a markaɗawa sarki kayan miya a injin nikan da ake a cikin anguwa ko a gari to in na gidan sarki ya lalace idan ita ma ubanta sarki dai to ta san psychology gidan sai ta dafa ti a sha ba za a yi abincin da yake da miya ba ba za a je a kai public injin niƙa a niƙa na sarki ba za a kai ba na haka sai ta sauri sai ta dan shirya wani abu sai ta ce injin niƙa ya lalace ni in ya so sai ya yi faɗa me yasa ba a gyara ba amma wannan matakin da ta ɗauka daidai ne amma a injin niƙa ya lalace can muka kai bakin kwalta aka je aka yi bakin kwalta yi eh, sai fushi ya fita to dole ne sai du'a sai kun san waɗannan abubuwan sai kun goge da masaniya haka shi yasa na gaya muku na zauna a yola na ga yadda mujibai suke tsara ka ga ɗalibi ya taso yana da hazaƙa ba a barin shi a auri kowace harbatima ce sai a samu yarinya kammalalliya matsattsiya yar gidan wani modibbo sai a haɗa su to ka je gidan modibbai ka gani a ƙasar adama da taraba za ka je gidan malami za ka ji ko rediyo ba a kunnawa ya amo rediyo baya amo a gidan malami shiru za ka ji in ka je za ka sami yarinyar ta zauna ɗan haka uwar ma ta zauna ta yi shiru duk abin da za a yi ma'uwar ba za ta yi magana ba haka uwar to sai a ɗauko irin wannan ɗa a sami sai a bashi na ga sai zai zauna yana malanta asirin shi a rike amma a ƙasan nan malami ne na ahalus sunna wanda yake hawa duro duk duniyar najeriya a ji shi ɗaliban shi da jama'ar shi ne suka zuga mata shi ta kai shi kotu kuma suka je suka cika kotu zankane suna jiran ya zo ya kunyata a gabansu mata shi ta kawo shi ƙara shi ma da yake tsohon ɗan duniya ne kawai sai kira yaran alkali ya ba shi kuɗi ya ce in ta zo a bata takarda kun shi kenan ta ina wancewa da ta ce gata yawa duk an ɗago kowa na abin ce to ya aiko da saki ya ce ya sake ki shi nan kin yi idda ki samu miji ce kuma duk suka watse ba Najeriya ne ake haka to yanzu ita inda ta san wanda irin miji take aure based on background ɗinta in ita daga irin wannan gidan ne eh za ta yadda wani yanzu gata ta ta kai shi kotu za ta yadda ba to yanzu waccan da nace tana yawo da ɗagogo-rago da baƙin gilas da gyale a kaduna da a ce 'yar wani sarki ce mai mutunci ko mijinta ya sake ta ba za ta yi haka ba shi in za ku yi aure ku rinka duban shin kai nan gaba za ka zama gawurtaccen ɗan iska ne haka kake fata ka zama gawurtaccen ɗan iska ka shahara eh to ka samu wata watsatsiya da ke yawo tana tallan gyaɗa ka aura amma kana fatan dan gaba za ka zama wani mutumin kirki to ka rinka duba gidan iffa da gidan mutunci waɗannan suna daga cikin masa'il na tarbiyya don haka ku dubi wannan abin da malam yake karantar da mu yake cewa walau kana hadha almujtama yukhalifuhu bari mu ɗauko karatun nan daga inda yace fal khutwatul ula da'iya. matakin farko na mai da'awa an ya kuna fil maidan fil maidan ya kasance a fagen da'awa hadiran yana nan da shi ake yin ta arifan masani ma'arufan kuma abin sani shi ya sani kuma shi an san shi mudrikan li ahammiyatin ikhtilati kuma yayi kokari ya gano muhimmancin cuɗani bil da jama'ar da yake rayuwa walau kana Mujtama almujtama yukhalifuhu ko da wannan mujtama waɗannan jama'a da yake zaune da su sun saba mishi a aqida karka taba cewa zaka zauna sai ka ce kana son ka gane gidan ahlus sunna da gidan ahlus sunna ko anguwar da dai ahlus sunna ce a'a ba lallai bane wannan Allahumma sai in ka san cewa waɗannan za su cutar da kai amma ba wani cutarwa da kake tawakku'i kake anticipating kake zato daga gare su ka je ka zauna a tsakaninsu su ga kyawawan halayenka ka zama musu abin koyi ko kun fahimta jama'a far rasulu sallallahu kana rasiban lima alaihi aljahiliya qabla al-bi'sa manzon Allah fa ya kasance yana ne watsi da duk abin da suke a kai na jahiliya kafin a aiko shi ɗin. Kar ka taɓa ɗaukan da ya zauna a jahiliyar wai yana aiki da jahiliyar tasu ne a'a kana rafidan lil asnani ya watsar da gumaka wa haulaha da kuma kewayo da kuma ainihin kewaya ainihin wato gumakan wa zabhi laha da kuma yi musu yanka mu'riban an shurbil khamri manzon Allah ya bijire bai taba shan giya ba wa zina da zina wa sa'iri al jahiliya da sauran abeban kyama da kazanta na jahiliya walakinahu lam yakun min azla min qaw sai dai kuma bai janye jikin shi ko mu'tazilan alqaw sai dai bai jinga jikin shi daga cikin waɗannan mutane ba jama'a kuna fahimtar waɗannan maganganun kun san su ne ne ta wani lokaci da waɗannan fitintunu suka taso na ai hijira a bar gari nake cewa a dinga yaya rayuwa annabi take sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune cikin su bai yi aiki da abin da suke yi ba amma kuma amma kuma bai tashi ya bar cikin su ba bal kana yusharikuhum fi ma yahillu ga duk abin da ya halatta sai manzon Allah ya tarayya da su shine ya halatta kasuwanci ko bai halatta ba ya halatta dan haka sai shiga kasuwar su ya siya ya siyar yayi ta'aqudi tsakanin shi da su ya siya wurin su su siya su ba shi aiki yayi musu shi ma yayi ba zai yi tawili ba irin yadda yanzu ustaz zai yi ya ce to yanzu in na zauna cikin su ina kafinta idan na gina musu gida suka kwanta suka rayu kuma shirka suke yi ai ma na taimaka wa shirka kenan idan na siyar musu da manja suka dafa miya suka sha suka rayu to ai na taimaka ginin jikin kafiri kun san duk wannan shine tunanin ustazai fa wato ni na zauna da su ne na biyar da suke abubuwan za ka yi mamakin yadda kwakwalwarsu take kyau kamar mizal ta je ta yi wani tunani wanda kai baka taba tunanin shi ba sai ka tuno shi sa duk maganar da suka kawo sai zama da sun faɗa za mu iya ba su ansa saboda muna jin akawal din su in na ce muna zama da su ba fa ma na nan ba fa wannan tunani ne yanzu wanda ya daɗe yana yawo a duniya za ka tafi wurin aikin hajji za a gan su ko sallah aka zo yi za ga ba za su haɗa sahu ba sai in sun lura kai ne addini za ga suna ta yawo suna kakkauce haka a cikin ka'aba wallahi <laughs> aba jama'a mu muna ganin abu ya zo na kaucewa ina kaucewa Allah yana ta kaucewa yana ta kaucewa ko ban sun tari gefe guda suna jiran su za a ta da sallah tukuna sai su san ina za su je su tsaya ba <laughs> mu zauna mai ta da su har karfe hudu na asuba ai ta bugawa haka to duk wannan mutushin tunanin ne yake farfasuwa sai zo mana nan shine kuma asalin abin da yake kawo nan tunanin shine aljahalu biddi jahilta addinin da ake so a yi kana son kai addini, amma ka jahilce shi kuma matsalar baka yadda ka jahilci addinin ba Allah ce Allah ce maka ai nan haka za ga yan kalakato a da akwai wani dan kalakato nan da a hayin ojo in ya shigo kasuwar sabon gari da ma dama yana shigowa dama za ga ya tattara rigar shi haka haka wallahi haka zaka yana ta kakkaucewa sam kada ya taba ku ku kafirai ne ma kawai nan to ka gaya mun annabi haka ya rayu cikin za su jiki ne shi za ka saki jiki ne duk abin da su kansu in suna tattare suna shan giya dama ba sa sare za su ganka to amma sun ganka a kasuwar su fa su da kansu sun san cewa daidai ne dan haka ba za su ce a ah, me yasa ka zo kasuwar mu ba eh saboda haka duk abin da ya zama ya halatta sai tarayya da su ina fata an gane yarfuhum shi annabi ya san su wa ya na su kuma sun san shi bisidqil an bisadiqil amin sun san shi da cewa shi mai gaskiya ne amintacce wa yi bayyana mana hududan khulta to kun ji wannan yana bayyana mana iyakar keke da keken inda za a yi mu'amala da su wal uzla da kuma inda za a kaurace musu din a ina ne za a kaurace musu a wajen munanan ayyukansu a ina ne za a yi mu'amala da su a abubuwan da suka halatta so da haka in suka gayyace ka ɗaurin aure in ba wani abu za su yi munkar ba sai ka je wurin ɗaurin auren in ka je sai ka zauna na sha zuwa ɗaurin aure ko jana'iza suna gani na a wurin sai a ce a tun da mala ya zo ta alaga ta to bismillah shikenan amma fa sun san kai ne mai sukar su amma kuma ganin ka a wurin ɗaurin aurensu sai ya sa sai su ruguza kansu sai ce kai ka hau babbar kujera na rantse da Allah akwai auren da aka je za a yi abokinmu ne zai aura ana taraddadin taɓijan waɗannan mutanen za su yi mana wulaƙanci za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza ina zuwa na danna kai zauren kawai da na zauna da shi kakan yarinya ya dube ne ce an gabata wani an gabata wani ya tashi gaba ɗaya wajen kofa ya ce zauna nan ya ce ah, alhaji ya ce a ah, zauna nan zauna nan ai wuka da nama din naka ne kai ne mai bayarwa kai ne mai karɓe kai ne mai ma na ce wallahi al'azim haka aka yi a nan mangorori a nan mangorori a muciya haka aka yi kuma haka aka yi saboda haka ya kamata ku gane hudud din ina ne kyamar ina ne ba kyamar ba yaya ake don haka komai sai mun koya to da muka rasa samun jagoranci yanzu nan hasken annabci ne wannan ba mu ne da wannan furwar ba wannan hasken karatun sunna ne da muka karanta na tarihin shi to kuma rasa irin waɗannan littattafan da irin waɗannan malaman da za su haskaka mana daga tarihin tun kuma ana karanta wannan tarihin na annabi amma ana iya cire wannan ilimin ba a cirewa wani ma ya karanta lokacin zai ƙara dawa Allah ya kiyaye don haka sai malam ce, falal uzlatal kamila babu ƙauracewa ta gaba ɗaya almatluba allati taj'alu ash-shakhsa nukratan la ya'rifunahu an gane malam ce ba ƙauracewa ce ta gaba ɗaya ake nema wadda za ta sanya mutum ya zama ya koma gefe guda ya zama wani abin kyama wanda ba su san shi ba wala yaqbaluna minhu yadda kuma ba za su iya karban abu daga gare shi ba wamal hulta at-tamma aidan har wani kuma ba mu'amala ce ba cuɗani ne na gaba ɗaya ba maqbula wadda take ta karɓan abin duk da suke a akai allati taj'alu shakhsa fardan minhum wadda za ta sanya mutum ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin kai ba za ka karɓi duk abin da suke akai ba ka lalace kenan kai kuma ku kiyaye jama'a kai kuma ba za ka ƙaurace musu gaba ɗaya yadda ba su san ka ba to ina son ku ɗauki mu'amala da waɗannan 'yan bokon da muke yi da waɗannan 'yan siyasa yanzu duk abin da ya taso jama'a sai su bugo min waya to ku aje ni tukuna ni ba kowa ne ku ɗauki malam bakar gumi lokacin yadda yake sha nake akwai kasar da na fitar muku na sa mishi gumi wanda muka ji tarihin malam bakar gumi ya fitar da wasu fatoyi da suka warware mana irin wannan kabaya din aka zo aka ce mala bakar goma kai abokin shagari ne ba shi ka bar shagari shigo da fafaroma sai kai mana bayani ya aka yi ina ma'ana abotarka da shi ya baka hana shi ba sai ce to gaskiya ne amma abin da ya faru shagari ya je yi musu kamfen akan su zaɓe shi suka ce to mu mun fi yadda da kai musulmi fiye da yan uwanmu kiristoci don mun san kai in kai alkawari ba za ka ci amana ba za mu yadda za mu zaɓe ka amma muna da sharaɗi za ka yadda shugaban addinin mu shine papa roma ya zo ya ziyarce mu ka yadda shagari ya ce na yadda suka ce a rubuta aka rubuta sai malam bakar gume ce to ku dubi yadda suka fara maganar mun san kai musulmi ne in kai alkawari ba za ka saba ba za ka ci amanan mu ba yanzu shagari ya musu alkawari ko bai ba ya ci sun zaɓe shi kuma ya kamata ya cika ko bai kamata ba ya kamata ya cika sai shagari ya rigo a guje ya zo ya samu malam bakar gumi to ga alkawarin da ne na ɗaura kaina me kake ba mu shawara sai malam bakar gumi ya ce ni marmaza mu ma mu shigo da shugaban musulunci ƙasar kafin nasu ya zo ya ce muka tafi sai muka samu sarki khalid a lokacin bai da lafiya Farki fahad shi yake waliyul ahad ko makamantar haka dai ya ce to saboda shi ne waliyul ahad wato shi ne yake kula da ƙasar shi kuma ba zai iya tahowa ba ya ce kun ji abin da ya faru ya ce ba don haka ba da sai mun fara zuwa da namu an yaɗa maganar shugaban musuluncin duniya gaba ɗaya ya zo najeriya sannan in nasu ya zo zai zama bai da relevance za a ce kwaikwayo ne ma gasa ce to yanzu ne ya sa shabaru zai saurari malam bakar gumi inda malam bakar gumi ya ce mishi wannan siyasar kafirci ce mu batta zai nemi fatawa a wurin shi to ina son ku gane hatta malamai da ke zaune cikin abuja ko da wannan kaset zai je musu yauman da hari na daga cikin kuskuren da suke yi suna zaune tare da 'yan bokon nan amma suna kyamar su kyama ta gaba daya saboda ne shi dan boko ne yana aske gemu yana take wando mai yana da 'yan mata mai yana da kaza mai yana da kaza madadin ka kau da kai game da wannan barnar abin da zai zama na alheri ne sai ka gaya matsorin ka ala ta malam ba za ku tsara mana fita da awa ba din ranar lahadi mu rinka fita ƙauyukan da ke kewaye da abuja muna da'awa amma fi yana zina yana shan giya yana satar kudin gwamnati yana kasa to waɗannan abubuwan kazanta in ustaz ya gani sai ga kai ai ina a kai ina na to ya kawo kan shi kun kawar da kai ya kawo shi kenan sai je ci gaba ana nan sai waye gari shine ministan Abuja sai ku ce kun zo wurin shi ba ku masallaci sai ce ku da awa kuke so shekara goma sha biyar ba nan na zo na ce ku tsara mana awon wata Allah ku tashi ku fita ku mu yi sai kuma a ce ya yi ridda oho ya ba mu da ya ba san mai riddar ko kun fahimta jama'a amma a haka ɗin sai ka kai da kai game da abin da yake har zai ji daɗi wata ran a haɗu wani gazarin sai ka ji ya ji kai malami shi ya san kai waye fa shi kuma ya san shi waye ka ce kamar babban amini na a nan abuja wa ga ta ina ai yi almajirai ne da ya cikin to duk yadda ka sarrafa shi yana na yana abinka kuma ba wanda zai karɓi fatawa sai ta haka to sun kasa fahimta haka su kawai matasa ma abin da suke ɗauka matuƙar ka zauna unguwa ɗaya da fasiki kai ma fasiki ne matuƙar ka zauna gari ɗaya da kafiri kai ma kafiri ne wallahi tallahi abin ya wuce yadda matasan mu suke tunani dole ne su gyara tunaninsu ina kawo mana me yasa mutanen nan suka girmama annabi don karɓar maganarsu yo me yasa ba za su girmama shi ba yana cikinsu. su to me yasa kana zauna a Abuja ka tsara wa matan lacca yau an ba 'ya'yansu hutu ka tsara musu wani kos na larabci ka tsara musu wani 'yan abubuwa na addinin musulunci ba su da malami kamar ka to duk wanda ya zama wani abu daga cikinsu to zai ce kai ne nashi ku kuma ustazai kuna nan kuna ganin ku ga kunan masu hadda an ɗauko ku an ba wani wanda iya kashe alamtara kaifa saboda shi ne alamtar kaifan nan fa shi ya sani a malami don shi ke tare da shi tintin kai kuma mai hadda mai tsarki ne ka tafi can bayan dutse ka zauna yanzu kuma kana so a ɗauko ka a sa ka kai ne limamin abuja zai yiwu ba zai yiwu ba ina son ku rinka aunawa da yadda al'amarin yake so da haka akwai mutanen da sun samu kansu a lalacewa da lalata sai in kana tare da su za su san karen da abu ya sai su kai ne nasu kusan wannan da kyau ina ganin wannan theory ɗin shine maka karanta a cikin Nigerian history wanda turawa suka yi da turawa suka zo ƙasan nan duk wanda ya ja baya ya guje su idan suka samu mulki sai su ɗauko waɗannan ƙazaman da suka tattaru gare su don haka yanzu haka ana nan ana rubuta tarihin kasar numan da ke cikin adamawa amma duk manyansu sun ce wannan tarihin ba su yarda da shi ba amma kuma shi ne hakikanin al'amari da ina gaya wani daga cikin su ce, amma wannan abin da aka rubuta shi ne daidai Ya ce dan me zan ce shi ne daidai ce lokacin da turawa suka zo gidan sarauta ya yi fada da su suwana kuma da suke yan iskan gari su suka zama yaran turawa na haka in turawa suka zo sai su rusa wannan gidan sarauta sai su ɗauko cikin yan iskan da ke bin su sai su naɗa shi ne sarki kun san haka turawa suka rinka yi ta suka rinka yi wanda ya kasance tare da su shine nasu waɗannan bayanai ne masu tsawo kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to sai ne <coughs> sai mana yake cewa wannan ta tamma aiban maqbula allati taj'alu ash shakhs fardan minhum yaf'alu ya yaf'alu lahu ba kuma cuɗani gaba ɗaya wanda zai sa mutum ya karɓi duk abin da suke yi bai waye gari ya zama daga cikinsu bal hulfatun sai dai hudda ce wadda tuqimu sula bihim wadda za ta tsaye alaka tsakaninka da su su gane dai akwai alaka Wato Assisul alaƙa alaqa an-nafi'a sannan ta assasa wato ta sanya fandisho na alaƙa wadda take mai amfani albaniya wadda take ginanniya lilihtirami an fahimta jama'a ta girmamawa su gane kana mutunta su wata kadir kulma kana mutunta su wal qabul sannan wannan zai sa su karɓe ka wa uzla fi sa'irin qabaya sannan da kuma ƙaurace musu a sauran al'amura allati tukhaliful mu'taqad wanda ya saba ma aqidar da kake akai wa da kuma addininka ko kun fahimta jama'a haka suke idan yanzu akwai 'yan siyasar da kake tare da su kana hudda da su idan abu ya zo taro ne suka san cewa za a yi cuɗanin maza da mata ba gaba za su gayyace ka ba karka damu idan abu ya zo wanda suka san tsantsar gaskiya ce sai ka ji sun ce a kira ka a nemo ka yanzu ku dubi wani abin mamaki da ya faru a cikin wannan mulkin na luck da namabi da ake yi aka tashi za a tara malamai aka ce daga kowace jiha ɗibo malamai biyar daga jihar kaduna ana so a ɗibo guda sittin haka aka zo aka tara su amma shi kanshi mataimakin shugaban ƙasar da ya tara taron da aka zo sai ce amma kada su ɗauko ni amma fa shi da kanshi yana cewa ni nashi ne shi na wani amma sai ce kada su sani ana neman sittin fa a nan jihar kaduna shi manajan da aka sa ya tattaro shi ne tahir umar shi da kanshi ma ya ce a'a wallahi ana dab da gama taron nema na aka bugo min waya malam kuna wurin taro na cewa na wurin taro aka ce taron habuja na namadi na cewa na sani duk malaman kasa an kwashe su suwa na suwa na suwa na ce wallahi ban sani ba ce a na ce wallahi tallahi ban sani ba yanzu nake jin labari da na buga shi kenan har shi tahir sai da na buga waya ya ce a a karama a ai eh, shi kan shi mai gida ma dama da gaske ce kada a sa ka ce ba irin ku ne za a zo taron to amma wani abu ya faru kuma sai ce ku je wurin albani shine zai faɗa muku yadda ba a yi da hakan na son ku kiyaye su da kansu sun san akwai in corruption ya taso sai su ce a ayi nan haka in kuma gaskiya ya taso sai su ce a can wallahi haka aka yi taron jama'a malamai biyar biyar kowace jiha a kasar nan malamai sittin a jihar kaduna duk gawurtattun malaman nan har sai ayi rubuce da su yusuf ba da sa abubakar itara duk sai da aka gayyace suka ji dukansu kuma suka ji kuma kowa aka kawo dubu hamsin hamsin aka bashi amma ka ji ba gayyatar taron ba ana dabda za a tashi taron sannan na ji labari saboda ne su dukkan suka faɗi suka ce saboda sun san cewa kawai za su tara mutane ne waɗanda za su yi siyasa da su kawai su je su ce ai duk malamai nasu ne ai duk suna tare da malaman su ma malaman su je su ce haka kowa aka bashi dubu hamsin ya taso ya taho abuja za ka kwana oho tawa za ka yi garin ku ya rage maka ne ga dai dubu hamsin ina fata an gani amma a yanzu haka shi kanshi mataimakin shugaban kasar yana nan yana shirya yadda za mu zauna da shi ya ce ba mu wuce mu bakwai ba duk najeriya yake so za mu zauna da shi za mu gaya mishi menene gaskiyar abin da ake ciki a kasar kuma menene shawarar mu ce na zaunar da sauran waɗanda aka abin da na ce to kun ji fasirin an tara wasu ne kusan su ɗari biyar sannan yanzu aka tsinto mu mu biyar ko mu shida na kan mu zauna duk abin da za mu faɗi mu rubuta shi a rubuce da turanci mu bayar da shi a rubuce kuma ka je mu gabatar sannan mu bayar a rubuce to ya kamata ku tsaya da kyau ku lura da waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa gane eh wa uzma fi sa'ir al-qabaya allati tukhalifu al-mu'taqad wad-din haka ne eh nafqahu dhalika min khilal musharakati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ta ina za mu fahimci haka za mu fahimci haka ne ta yadda annabi ya tarayya li qaulihi da jama'a shi musharakatan tarayyar da ta ja'aluhu ma'rufan ladaihim har ta sanya su suka san shi min kasarati ta'amulihi saboda yawan mu'amala shi da su har sun san shi ko wa kasarati ihtikakihi bihim da kuma yawan shige da fitin shi da su hatta wasafuhu natijata zalika bisidiki ko wal amana sakamakon wannan cuɗanin da shi har suka siffanta shi da ainihin gaskiya da amana walau kana fi hadhihi al haka ne haka ne eh almuttazina khata ko da a ce wannan irin cuɗani wanda muke auna ta irin cuɗanin da annabi ya da su da a ce kuskure ne au ko kuma akwai wani gyara a cikinta na nazzahahu Allah subhanahu wa ta'ala anhu ko na nazzaha Allah subhanahu wa ta'ala anha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya tsarkake annabin shi daga irin wannan mu'amala kama zahabu an adramin jahiliya kamar yadda ya tsarkake shi daga ainihin kazantu na jahiliya allati kana ma'suman minha qabla al-bi'sa wanda yake ya kubutu daga aikata su tun kafin a aiko da shi summa kaifa yakunu shakhs za ta asiran fil mujtama sannan kuma dan Allah ya za a yi mutum ya zama yana da tasiri a cikin jama'ar da yake zaune cikin su a zalika min khilali sana'ihi ala nafsihi shin wannan zai faru ne ta hanyar yana yaban kanshi amma za ko yaya misali ta yaya ne jama'a ka za su karɓe ka haka tasiri cikin su misali ka koma GRA ka yi gida sai dai su ji ka a rediyo kana cewa ni ina da digiri kaza ni ne na yi manajan darakta a wuri kaza na yi tsohon kwamishina a wuri kaza ni ne kaza ni ne kaza shin ta wannan yaban ne zai sa kai tasiri ga waɗannan jama'a ko kuwa ta zamanka a cikinsu zamanka a cikinsu malam ya ce inna hadha tasa'ul wannan irin tambayar ya ƙuduna ilal fa'ida saniya shi ne zai ja mu zuwa ga fa'ida ta biyu min hazal mawqif a wannan matsayin wahiya inna min ahammin asbabud da'awiyya al daga cikin mafi muhimmancin sabubba na da'awa wanda suke tasiri al-akhlaq su ne ɗabi'u ɗabi'u za su iya gane ɗabi'unka ka gina gida a GRA ko ka tafi Abuja ka je ka gina gida ko Kaduna a anguwar Rimi GRA ko Suleiman eh, Isa Kaita zai yiwu ba zai yiwu ba ko ka tafi Nasarawa Christian ko lami da Christian a Kano ka je ka yi gida ba ruwanka da su sai ka dawo cikin su ka zo ka zauna a tsakiyar su don haka fa khuluqu muslimin a fa khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'alahum yurahibuna bi maqdamihi alaihim ɗabi'un annabi muhammad su suka sa suke maraba da isowar shi gare su wa bir'u bi tihi? kuma suke farin ciki da ganin shi wa yusarruna li kaunihi huwa mu baina bainahum sannan suke murna Na kasancewa shine mai raba gaddama a tsakaninsu yanzu abin da yake faruwa an kada kujen siyasa da tsayawa takara yanzu duk wani wanda yake lecturer ne a poli ko a university ko a fc yanzu ya koma garin su don a kaddamar da shi ya zama ne ya zama dan takara house of reps ko chairman ko assembly ko governor za a yi ta yawo da shi ne fa a aje shi sanda aka aje shi a cikinsu da shi da gunki duk suke gani jira suke sai an yi mishi su bayanin waye shi me shi waye uban shi wani sai an haɗo da kakan shi mai sai da kaza a ƙauyen sannan za a tuno eh ashe kakan shi ne da shi shekara kaza dan uban shi shi ya rayu a can wani gari ne ya abu ko ba haka bane dan me za su zaɓe shi ku kaddara haka za ta yi haka ba za ta yi ba wallahi wani aka zo sai an ce dan gidan wane ne mai sai da albasa a wuri kaza a ce to a'a ba dai dan shi ba a ce eh dan shi ne ya haife shi to ai jama'a duk ba dai bane sai jama'a su shiru dan haka kawai abin da jama'a suke sa rai abin da aka kawo musu shine zai sa su yi hayaniyar goyon baya dan haka sai ka ga wani yana nan a cikin su yana da tasiri so da haka ina ganin yana daga cikin kuskure ma da rena hankalin mutane ka je ka ce za tsaya takara cikin mutanen da baka rayuwa a cikinsu saboda kawai kai kana can kana ganin wai kana danganta kanka ga wannan yankin na haka yana daga cikin kuskure jama'a idan kai ba sakwace ne ka zo zariya ta haifi ɗa ka san ɗanka ba ba sakwace ba ne ɗanka ba zazzage ne satifiket ɗin shi na haihuwa da indijin ɗin shi duk a zariya ne ran da aka tashi kora da kai da uwar ne za a kora matarka kenan amma shi ba zazzage ne nan ne garinsu dan in ya je can ba wanda ya san shi ya kamata mutane su gane wannan inda aka haifi mutum nan ne garinsu to amma saboda an rena hankalin mutane a haifi mutum a kaduna ya girma a kaduna ya yi karatu a kaduna sai a ce wai yau an kawo shi rimin gado tsaya takarar kansila rimin gado tun da yake tukunarin gadon na? yana jinta ne a bakin su waye iyayen shi ba haka yanzu a kan shi bai iya tsayawa ma irin yadda suke tsayawa ba bai iya sa riga irin tasu ba hausa ba irin tasu yake ba sai kuma an kawo shi ne ya zama ciyaman to ga ku mun kawo muku shi zai yi muku jagoranci ya yi digiri uku duk a gana surutun banza wani yana nan yana da tsohuwar takardar firamare sabon a ƙauyen in ya tashi yana miƙewa sai ka ji ya iya magana da zai janye mutanen saboda shi ne min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum <laughs> ina fata an gane ya kamata mu gane hakikanin al'amari jama'a mu daina yaudara kanmu malam yake cewa zaman shi da ya cikin su shi ya kawo haka wa yardauna bi hukmihi kuma suka yarda da hukuncin shi qabla an yahkuma tun kafin ya hukuncin suka ce sun yarda wa ba'da an hakama bayan da ya hukuncin ma suka ce sun yadda wa hadhihi shabihatun jiddan ko su sujina a yusuf alaihi salam yace kun ga wannan kabiyar ta yi kama matuƙa kwarai da gaske da mutanen nan guda biyu da aka kulle su a kurkuku tare da annabi yusuf fa huma ra'aya ru'ya domin sun yi mafarki ne su biyu faja'a ila yusuf sai suka zo ga yusuf alaihi salam zuwa ga Yusuf alaihi salam ya qussani alaihi ma ra'ayahu suna ba shi labarin mafarkin da suka gani wa gani ikhtiyarihi ko li ardir ru'ya duna ghairihi sai suke ganin ya dace su nemi menene zai fassara musu na mafarkin nan da gwargwadon abin da suka gaya mishi duna gairihi me yasa ba su kai ga wani ba saboda shi wani baya tare da su ko kun fahimta jama'a bari dai ku ji yadda kisa take a qur'ani bi qaulihi ma da inda qur'ani yace inna naraka minal muhsinina muna ganin ka daga cikin mutanen kirki amma a gidan kurkukun aka je kana zuwa ko liman ne kai sai shugaban kurkuku ya banka maka ashar a ce kai dan kaza kazan ka me kai in ka ce a ni wa'azi na ce a to ala gafata malam to kai zauna nan kai zaka rinka mana limanci ko kun fahimta a gidan kurkuku akwai shugaba an kaje za a yi maka duka a caja mai ke aljihunka to amma da suka natsu da kyau duk yan iska ne a kurkuku amma sai suka ga annabi yusufa shi wannan gashi dan ustazu ne tun da ya sallah yake yana gyaran haddashi ne karatun qur'ani ma yake yi shi misali don haka sai suka ce muna ganin kai ne mutumin kirki a cikin don haka suka nemi fasara mafarki da gare shi me yasa ba su nema daga sauran mutanen da ke me yasa ma ba su nema daga wurin gan direban da ke gadin su ba kama ta'ala Allah ya ce wadda dakhala ma'ahu sijinu sijina fataya, annabi Yusuf ya shiga kurkuku tare da wasu samari guda biyu qala ma ɗaya daga cikin su yace inni ara ko inni arani a'siru khamra na gan ina matsa giya ina dafa giya وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا نيكو ناغن إنا أو كده براسة أسابا كينا تأكل الطير منه سنسا يكون سنسا وكسنا تيدا قوانا براسة نبئنا بتأويله فتامنا فسر مفركنا إنا نراك من المحسنين منا غنن كي كنا دقا چكي متانين كيركي ما سكاوا وانهالي ميسا بسني مدد سورة با أشي كنا ننتعرض سنا كرنت أبيعونك كو to da haka duk abin da ya taso na gari kai ba su nema faja'a ilaihi raghma annahu masjun suka zo wurin shi duk da cewa fa shi ma an kulle shi ne wasijin mahallu tuhuma kuma duk wanda ya zama a kurkuku dalili ne akan a tuhunce shi haka ne ko ba haka ba wasu alahu amma sai suka tambaye shi wa zakara sabab suka ambata mishi sababin wa huwa ma ra'aya alaihi siyama wa alamatil ihsan suka ce sun ga alamomi ne da siffofi na kyautatawa fi sulukihi a wajen kai da komo shi wa akhlaqihi da kuma ɗabi'un shi wa hadha huwa wajibu da'iya wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan mai da'awa at-tamayyuz fil akhlaq al-hasana bambantuwa da kyawawan ɗabi'u wal mu'amalatil fadila da mu'amala wadda take mai falala li ya'rifahu an-nas domin mutane ainihin su san shi wal ya'tamu bi ilayhi ko wal ya'tu ilayhi kuma su zo gare shi an gane wal yasma'u minhu sannan su saurare shi wa yaqbalu ra'ayahu su karɓi ra'ayin shi wa yata'assaru bi da'awatihi kuma su ta'asirantu da ainihin da'awar shi jama'a kun fahimci wannan da kyau kenan <coughs> zama cikin lalatattu ba lazimta kai ka lalace me zai lazimta maka ka ci gaba da halinka na gari don ka gyara lalatattun amma ni abin da nake gani da yawancin ustazanmu ba su samu tarbiyya ba ne kawai wato ba su samu malamai ba ne waɗanda suka yi kiya da su kawai an bar su ne suna ta karanta riyadu na da global marami da kansu suna ta karanta littafan sira da kansu abin da suka fahimta shi kenan ba su samu gogaggun malamai da za su fassara musu nan su dora su akan hanya ba na haka duk wanda ya karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza shikenan sai tashi ya ce shi yanzu shine kadai ma ahli sunna wannan maganar da annabi ya faɗi shi yake binta don haka kawai haramun ne a zauna a cikin gari bai samu malamin da zai ɗauko mai wannan nassin ya fassara mai ya ce mishi to ai dubiya ya shi annabin yake ba an an samu karancin wannan a duniya sakamakon wannan karancin da aka samu sai ya haifar da duniya wannan bala'in da ake fama da shi a yau na khawarijancin ku tashi kuna yaƙar musulmi yan uwanku kuna karkashe su da nufin cewa ku ne kaɗai musulmi su kuma su kafirai ne sakamakon wannan sai zama da'awar da kuke bata wakiltar da'awa irin da'awar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da ita sai zama tana wakiltar wata irin da'awa ce wahsiya wata irin da'awa ce ta nuna cewa tashin hankali shine asalin addini wanda kuma akasin haka shine asalin addini shine samar da kwanciyar hankali da yanayi mai kyau to duk wannan ya faru ne sakamakon karancin malamai na sunna waɗanda suka dace Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma ya tsare mu daga irin wannan ainihin fauda da hayaniya wadda ta ainihin abko cikin matasan musulmi sannan mu sani da cewa matakin farko na maganinta shine tsayawa a koyi ilimi a bisa yadda ya dace a koyin shi a inda ya dace a koye shi da irin manhajiyar da ta dace a koye shi domin ci da zuci yana kawo matsala da kuma koyon ilimin ba a inda koyar da aka ce ba Allah maɗaukakin sarki kiyaye za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah